da Allah malam muna son kawai ya halatta mutum ya auri jikar yar uwarsa wace ba mahaifiyarsu ɗaya ba amma mahaifinsu ɗaya to na muna amsa wannan tambaya bai halatta ya halatta bai halatta ba ko da Allah ya bayani mani najisa ne ko ba najisa bane wannan ma an ka ba an gama da wannan wannan yace rashin lafiya ne kamar ya ya hadu da rashin lafiya da jimawa ya sha magunguna da duk magunguna bai samu lafiya ba yake roƙon abu kuma sa Allah Allah ya ba lafiya Allah ya ba lafiya duk marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya babu tasfiyatul mayyit babu tahsin qabanil mayyit babu al-isra' bil janaza alaysa kadhalik qawluhu fadar malan da yake hadisin da ya gabata jiya sujjiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbil ibara معناه غطي جميع بدنه أي أعرف الدب كم من الله صلى الله عليه وسلم من البركة والعبرة بكسر الهاء المهملة وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن برغون الشيكر مرغون الأجكاء ودلكة اليمن وفيه استهباب تسجية الميت وهو مجمع عليه yace mustahabbi ne hadisin na nuna mustahabban cewa a rufe jikin mamaci baki daya malamai sun ijma'i akan haka wa hikmatuhu ziyaratuhu min al-inkishafi yace hikma yin haka shine a kare mamaci daga al'aura ta tafayi wa sattu auratihi almutaghayyira an al'ayun kuma a rufe al'aurarsa da yake ya riga mutu wani wayan ajejin sun cancin za a samu abin da ba a a gani to sai a fitarci قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجد تحت رأسه وطرف الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه إذن أكرف شفا أكسا في أدنكلي كما أدورة أبايا كيس أدورة كشكي كفكما عندي ديور كفكما أدنكلي أسا كفك أدورة كبر سرية بينا قالوا تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها yace ga ta rufe shi da wannan sai an cire tukun da ya yi wa fashi a cikin ta bai Allah ya tagallabu wadannan hukun saboda قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قوله غير طائل أي حقير غير كامل السكر da manzo Allah ce aka sai ce sun bin sun yi dan uwan su lifafa ko sutura ko likabani da abin da bai ta ya karya ba ai wai tufan ba wani ba cikakkiyar tufa bace da za ta sutura shi ba kuma ba wata tufa ce abin a zo a gani ba wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama hatta yusalla alaihi wa amma an-nahyu 'anil qabri laylan hatta yusalla alaihi فقيل سببه to me yasa aka ce kara me yasa manzo Allah ya hadita a mutum da mutum a cikin dare sai aka ce qila sababuhu anna dafana naharan yahduruhu kathiruna minan nasi wa salluna alayhi kace abin da samun zan Allah ya haka yana son duk wanda za a masa sallah sa mutane da yawa in aka binne mutum a cikin dare aka jira masa sallah a cikin dare abin ne shi mutane kadan za su samu zuwa amma an kace da safe za a yi ko da hantsi ko da rana jama'a da yawa za su samu zuwa to ana so a samu jama'a da yawa shi samun zan Allah ya fara haka ولا يحضره الليل إلا أفراد وقيل لأنهم كانوا يسألون ذلك بالليل لغلاءة الكفن أكثر كما أبن إيسا أكثر حتى شيني سبو دا إما سيام تسيح مزا مزا أي مزا للكفن أكثر أجابن شي سبو دا للكفن باشي لشوف فلا يبين ولا يبين يبين في الليل ويؤيد اول الحديث واخره قال القاضي العلتان صحيحتان القاضي يا يتي duk illoli guda biyu da muka faɗa din na farko don a samu kane da su maka sallah na biyu da ganin suna bin yawan a cikin da a da ba ta da kyau yace illoli قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا قال وقد قيل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة الدليل لنا سوى إن أتى مسؤولا سوى إن أتى برمما شيء تاسين تسافي وأنا أبو زي فارو وزي جوانا أبو وزي أجي وأنا أسامون أبن بعثه بالي في أبن أسفل وقد اختلف العلماء في الدفن ليل في الليل ما لم يكن قاري سونا علمي أتكن بن ممسي أتكن دري دري فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة الحسن البصري يأتي مكروه يا كره ساتين عند مكاتب حتى حسابة وهذا الحديث مما يستدل له به إذا وانا حديث ده جباتا هنا كتير دليلنا يسا حسن البصري يأتي مكروه وقال جماهير العلماء من السلف والخلف يأتي دار ما لمي نسلف دخلف لا يقرب بمكروه بني mana bin mace a cikin dare suka ce wani suka makaruhi ne mafi yawancin malamai suka ce ba makaruhi bane a halatta nan ba ba karhanci mun gane ko da bi anna tunne wannan hadisin yake hujja ce wajen al-hasan al-basri da yake makaruhi ne a yayin da mutum a cikin dare malamai da muhurul ulama suka ce a'a ba makaruhi ba ya halatta dare da rana sun ne shekaru da su suka ce wa sadallu sai suka hujja da anna aba bakar ne sadiq radiyallahu anhu wa jama'atan min as-salaf dutinu laylan min ghairi inkar cikin sai na abubakar da wasu manya-manyan malamai duk an binne su ne a cikin dare kuma ba wanda ya musu shara wa bi hadith al-mar'at as-sawda suka ce dalili na biyu dalili na farko sai na abubakar a cikin dare aka binne da waɗansu da waɗansu sannan kuke alhadisu imra'atu sauda'a hadisu qissatul mar'ati sauda'a wata mata ce baka zamanin sahabbai aikin ta tana bi cikin masallaci inda aka samu aka samu shara tana tuntuwa ta ummul masjid tana share masallaci da sauki wannan yace abu ajiye ku sai ta share masallaci wata ana sai ta muskar yanzu wannan ba kowa bace mace ce kuma baka to kuma me kike darajar ta ba ta cikin wanda ake sa cikin lissafi nan da na aka haka aka je aka binne ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi labarin ta aka ce ai ta mutu ne sai da dare aka zaka binne ta yace me ya hana ku bani labari وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي قال يقوم المسجد وتوفي بالليل فدفنه ليلا wannan mace al'imar atu sauda haka kuma wani shi ma namiji ne shi shi ma haka yake gyara yake gyara masallaci da ya rasu aka je aka binne shi a filari hakili da matan bakar matar da wannan mutumin ba a dauke su wani abu ne masu muhimmanci da sai in za a je a fara manzo Allah ya tsora su a zo a yi musalla sai aka je aka gama unguwa aka je aka yi aka je aka binne wasu na biyu وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا لما زعل إنا ما تنن بك شار مثلا يا ta بيض فساتن كوكو ko ko wannan samarin saurayi sai suka ce waqti da layran qad sallahu fil layl yace ai ta rasu ce sai muka je muka binne shi ko wannan shi ma ya rasu muka je muka binne shi fa qala alla azantumuni me hana ku bani labari me hana ku sanar da ni قالوا كانت ظلمة ولم ينكر ولم ينكر على هيك في أي أشكال أقوي دخول ما ما تم قدامك to manzon Allah bai musulta musu dan me suka binne shi a cikin dare ba ya dai musu dan me ba ba labari ba ma'ana ba su saki al'amarin musu matar da muhimmanci ba wa ajabu an hadha al-hal anna an-nahaya kana fi salati wa lam yana an mujarrad dafn bil layl wa amma ad fil awqat al-manhi wannan hukuncin binne mamaci a cikin dare kenan ya halaka ko bai halaka ba ya halaka ne take hujja sai na bakar a cikin dare aka binne shi dan matar bakar matar da take share masallaci daratu aska binne ta da sai manzon Allah ce ina wacce da manzo Allah yana lura da kowa manzo Allah yana aikin kai ke duba ba wai kai baki ne ko fari ko wani ko a'a suka ce ai tsara shi da dara ka ja ka binne ta manzo Allah ce eh yaya ba kowa labari ba ina aka binne ta a nuna mun mace mako aka ji aka yi masa ko aka masa sallah addu'a mun gane ko to wannan maka hukunci kenan binne mamaci a cikin ya halatta ba karhanci to me ke hukunci binne mamaci a lokacin da aka hana yin sallah dab da fitowar rana dab da faduwar rana in lokacin da daga rana tsakiyar rana lokuta nawa kenan guda uku ne ke hukunci sallan mamaci a wannan lokacin har a ji a danne shi wa amma dafnu fil awqat al manhiya an as-salati fiha wa salata ala al mayyit fiha fahtalafa al ulama fiha ita malamai sun kare juna ilimi dangane da yin mamaci sallah a lokutan da aka hana yin sallar nafila mun gane ko sun kare juna ilimi فقال الشافعي واصحابه لا يكرهان الا ان يتعمد التاخير الى ذلك الوقت لغير سبب به yace ba makaruhi bane abin da mutum ayi mamaki lokacin da aka hana yin nafil sai dai in yi zama da gangan aka yi aka jinkirta har lokacin ya zo don a nuna kiran a wannan lokacin ya ce wannan ba a kyauta ba amma yana ganin da dama a cikin suna eh, mun bayyana hukuncin a asbalawatu zawatul asba na yake da sababi ai mu dama imamu shafi'i inda suka tabu ga ake na kai imamu malik ya kawo da aka kawo ba a za a yi sallah wannan lokuta ba ya kawo da ke bayyana a yi sallah wannan lokuta sai aka auna aka ga dalilan da ke hana yin sallah wannan lokuta dalilan rauni ya shiga a ciki an samu an so lokuta an ba da izini a yi kamar lokacin liman ke kutuba kamar lokacin da wani ya tashi yana sallar yana sallah raka'a biyu bayan sallar ba manzo Allah ce sallar asuba ku raka'a hudu yake raka'a ta da fajr ne ban ba mun gari ko sai aka ce waɗannan dalilan ba su da ƙarfi an samu wasu dalilai da suka shiga masu suka rage ƙarfin su amma dalilan da ke nuna cewa salloli da ke da sababi sun halaka ba a samu dalili da ya rage ƙarfin su ba mun gari dama imamu shafi masajin su kenan akan haka imamu shafi sallan janaza yana cikin salawatu zakatul asbab ko ba cikin zakatul asbab tana cikin yasa dama magana kai magana kai ce a wajen sa قال ابن عبد الحكم المالكي ابن عبد الحكم المالكي يجي وقال مالك امام مالك يجي لا يصلى عليها بعد الاسفار والاصرار حتى تطلع الشمس او تغيب الا ان يخشى عليها biyu a yi sallah da ba to lokacin tsakiyar rana garjin rana ba magana ya mun gane ko yace dabba hudu wa rana ba za a bar rana ta hudu dabba ba rana ba za a bar rana ta fadi yace sai dai in an shakkan cewa ana tsoron cewa in aka jinkirta sai rana ta gama fitowa ko rana ta gama faduwa akwai abin da zai faru yace wannan ad-darurat tujihul mahzurat kenan a wajen kenan ko imam shafi yace za a yi imam malik yace ban lokuta guda biyu yace ba za a yi ba wa qala abu hanifa inda tulu inda tulu wal ghururi wa nisf nahar imam abu hanifa yace ba za a yi ba wurin dudowar rana da lokacin fadar rana da lokacin da tsakiyar rana wa kare halaitu as-salatu alaiha fi jami'i awqatin nahr imam al-layth ibn sa'd yace makruhi ne ayi masallan ayi sallan mamaci a cikin lokacin lokacin da aka hana yin nafi وفي الحديث الامر باحسان kafani. hadisin na bayyana cewa a kyauta ta likafanin mamaci in yara halar ulama malamai suka ce me ake nufi da a kyauta ta likafanin mamaci wa laisa muradu da ihsani وليس المراد وليس المراد بإحسانه الصرف فيه والمغالاة ونفاسته yace abin da ake nufi da kyauta tun ka farin ba shine ayi farna ko a kawo mai tsada ko ko ana duba a kawo mai tsada ko alfahari a a abin da ake nufi wa muradu ake na a kyauta ونقاؤه وكثافته وقصره وتوسطه وقوله من جنس الباقي في الحياة غالبا لا أقصى منه الشعب إنك نبشيني da yana da kyau kuma yana da wa tawassutuhi kuma ya wa qawlihi wa min jinsi libasi fil la aqara minhu la aqara sa'an irin rigar da mutumin ke sakawa lokacin da yake raye sai a duba kar a kawo mai alfahari kuma kar a kawo na kasa sai a duba tsakaki da yake raye wata irin riga yake sakawa yana sa shadda yana sa kaza yana sa kaza to sai a duba a gani ba za a kawo shadda mai tsada ba ba za a je kuma a kawo mai menene da menene ba sai a duba kamar complete ko ko awarwayo ko abin da yake yana tsakaki da yake tsada ba kuma babu kaskanci abin da ake nufi da kasa ne akan haka mutane da ake binne su a cikin alwayo yayi ne ko bai ba daga alawayyo sai ne irin abu nawa ake wa ake alawayyo da menene eh akoko da me kuma akoko da me kofilin guda uku wa'annan guda uku wanda aka binne a ce an kaskantar da shi an wulakanta shi an yi alfahari to shi na ya halaka kenan ba magana in aka yi an kyautata kenan ko in aka ɗauki shadda kuma yan dubu goma aka yi fa ayi ne ayi ba وقوله فليحسن فقده قال القاضي قوله صلى الله عليه وسلم أسرقوا بالجنازة فدر من الله صلى الله عليه وسلم أبنك وكاد ممشي أخيش أبن شيء فيه الأمر بالإسراء للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يتي أنا أمرني أبنك وكاد أبن شيء saboda manzo Allah ya bayyana yake in mutumin kirki ne to akai shi dan ji daɗi in kuma mutumin kirki bane ku sauke shi kuma ku huta mun gane ko قال أصحابنا وغيرهم وغيرهم يستحب الإسراء بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف انفجارها ونحوه yake malamai sun ce mustahabbi ne a gaggauta a je abin ne sai dai in gaggawa zai sa wannan kama an ashin a ja wannan ana gaggawa har mutum ya zo cikin shi tsari ko cikin wani abu zai faru to sai a je a natse wannan lokacin gaggawa ba shi amfani ko wa hamlu janazati wa fardu kifaya a dauki mamaci a ga abin ne suka ce farar ne na kifaya قال أصحابنا ولا يجوز حملها على الحياة المجرية ولا هيئة يخاف معها سكوتها يتي بي حلت ما أتوكيه أي مسرق نولا كنت من غاني كوب أنا شكا كري فائي كوب وغني وانا أولا كنت وانا ممت أي أسكي مطنشي أبن داكي قالوا ولا يحملها إلا الرجال mamaci a je abin ne shi wa in kanatin mai samar ko da mamacin mace ce لأنهم قد أمك في المسجد لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات يجي سبب ما تسوي لك أركن عليهم حكمات تكون رعون يزوجها وربما كشف من من الحامل بعض بدنه yace me yiwa ne umma ce za ta yi tarike kuma da ta kamunan ta kamunan a baya ta rigar ta a ga al'aurar وهذا الذي ذكرناه من الاستباب الاسراء بالمشي بها وانه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم ان المراد الاسراء بتجهيزها اذا استحق موتها وهذا قول باطل وجاء عن بعض السلف كراهه الاسراء قوله صلى الله عليه وسلم بشر سبقونه ارقادكم معناه انها بعيده من الرحمه فلا مصلحه لكم في مصاحبتها شيخ ان الله كما ما كان في الشر to wanda yake ba mutumin kirki ba yana sharri ai yana nesa da jin kai ba shi tare ba jin kai tare da shi to dan menene za ku dauki wanda ba shi tare da jin kai Allah ba shi tare da shi kuma ku tura aka kafa duk kuna tafiya ko kuna bata lokaci a gaggauta a je a jin da shi a wani yace wa fadar manzo Allah in ba mutumin kirki wani a gaggauta a rabu da shi lafiya yace ana kitin ba da hukunci cewa wa yuqadu minhu tarku suhbata ahli al-badala ghayra salihin yake wannan na nuna cewa duk wanda ba mutumin kirki bane kar ayi abuta da shi kar a kusance shi kar a a lokacin da al ke da ma'ana ana karanta wala ta tahillu lahu suhbatu fasikin wala mujalatu li ghayri darura wannan an fahimta to amma yanzu wannan wannan magana ta halari ba ta fassaruwa ko eh za ta fasaru ta ce haifa su ne ka ake kuma ke na yi makarata abu ne babu saboda yanzu fasikan marasa mutum in ka kauce musu ka kaurace musu jin daɗi su ke su dama to ya za a yi da su sai a haidar abin da suke ci to ba a abin da suke ci ba kenan ko ya za ka yi mu'amala da shi kuma baka abin da yake ci ba eh. babba kai ma za ka zama munafiki kenan za a samu nifaka amaliya nifaka amali ko ba haka bane za ka ce kaza za ka ce kaza kuma sai ka zo kana bukata sai kuma lokacin da kake bukata in za ka mika a dauke shi kana bukata ya za ka yi sai ka yabo ka girmama ko matsalar tana da halaye ta rayuwa sai kan lillahi rayuwa ta shi wani halida dan ne sai kare imani sai yana cikin wahala sai a hankali ko باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها باب لك بيان فرلن صلى الجنازة دكما آرتي جنازة هر إزوا مقبرتا دكما أتكاكي أبن شي أداو زامج أبن من الله صلى الله عليه وسلم يفرح لو حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كبر سيدنا أبو هريرة الله تعالى من الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من شهد الجنازة دون ده حلرت جنازة حتى يصلى عليها har aka yi mai mamacin sallah falahu qiratu yana da nada mai dimbin yau wane dutsen uku wane dutsen goron dutse ومن شهدها حتى تدخل فله قيراطان wanda kuma ya halarci mamaci har aka yi sallah aka ɗauka aka je aka binne yana da tsirati biyu kowace tsirati ɗaya wa ne dutsen ku wa man tsiratani da aka ce menene tsirati guda biyu kala mislul jabalain al'azimain da ce manya manyan duwatsu guda biyu wa al قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف yace dan sai na Abdullah Umar ce Abdullahi da Umar shi yakan je in aka yi sallah sai ya koma ba sai ji har aje abin ne shi ba falamma balagahu hadith abi hurairah qala laqad dayyana qararita kathira shi al'adar sa haka rasuwa ya je a dauki mamacin aje ayi sallah sai koma gida ba za a je da shi da shi ba to sai ji manzo Allah ya ce wanda ya je aka yi sallah aka dauka aka je aka yi sallah yana da tirati bi wanda ya raka har aka je aka yi sai yana da tirati da wanda ya raka har aka je aka yi sai yana da tirati bi to kaga shi al'adar sai ne ke har aka tirati dai yace lalle mun yi sakaci a cikin tirati da yawa ba ma samu to a yanzu zai sallah kenan ko don a samu mutum zai dauka aje ayi sallah aje a dinne قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى وحول السند قال وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد ضمن كده قال وحدثني عبد الملك ابن سعيد ابن سعيد ابن الليثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تبطل في رواية تولد كما يدي جنازة يرى جنازة هرأت بالنسبة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط مسارك wanda ya raka mamaci har aka yi masa sallah bai raka shi zuwa bane shi ba yana da qirati daya fa in tabi'aha falahu qiratan in kuma ya raka mamacin har aka ji aka binne shi yana da qirati biyu kira wa mal qiratan قال أصغرهما مثل أحد هذا كان من الكيات ما في كرانك الكيات يشيني أبن كتن فسندوس أحد قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة وله قيراط ومن ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراتان wanda ya sallama mace zai samu kirafi daya wanda ya raka shi kuma har aka ajiye shi cikin kabari yana da kirafi biyu kala kun ya aba huraira wa man qiratu qala mithlu ukhri ai muna lura da lafazin hadisi wanda ya salla ya ka wani kuma yake wanda ya sallah aka je aka binne wannan kuma yake har aka je aka saka shi cikin kabari ma'ana akan wannan riwaya in karaka ana saka shi cikin kabari ka ta fara zuba kasa a dora tukunya an ka koma bukata ta biya wanda kuma yake har sai an gama binnewa ma'ana sai ka tsaya an zo jera tuka ne an zuba kasa an sa'annan lalai ke tabbata kamar da zamu zo mu karanta insha Allah cikin shafin bai samu sallah ba da ya samu kenan da ya samu sai an raba ne eh ya samu sallan aka ce wanda ya fi sallan ko قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير يا ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر أن ما أنت مع عبد الله بن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيرات من الأجر an fada ma sai na umar cewa abu da yana fada cewa manzo Allah ce duk wanda ya rasa jinaza zai samu kirari fa kana ibnu umar attara alaina abu huraira sai abdullahi dan umar abu huraira ya yi wajen hadisi fa ba aka ila aisha sai ce bara mu aika wajen na aika ga mutabbacin wannan ne abu huraira ya kusure ko ya manta ko sai aika فسألها هيك بين أنا إذا ما تيجي فلا زعل أبو هريرة فصدقت أبا هريرة يشي قسيا فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريس كثيرة يشي إنكو حكنا شموي سكتي في قراريس لا دا دعوة saboda shi in aka je aka yi sallah sai koma gida ba shi za a yi aida su ba ya samu raji ya samu kai kenan na biyu kuma bai samu قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قائدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبا أبو هريرة شيخ بدأ أرقص يا عبد الله عمر بس جاء بن أبو هريرة كيف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا بدرت وشياج من زم الله صلى الله عليه وسلم ينا بدرت من خرج مع جنازة من بيتها إذا الحديث ذيك أو تقول تكلم duk wanda ya fita tare da janaza daga gidan janaza inda aka yi janazar tabbata da kai aka fita ba ana tafiya ne sai da aka kai inda za a yi sallar ka zo ba mun gane ko ban ta aka ce wanda ya sallah ce wanda ya fita tare da jinaza tun daga gidan jinaza wa salla alaiha yayi ma jinaza sallah ثم تبعها فأنكم يرك جنازة حتى تبطل هر أبن الجنازة كل قراءة مثل أخرى ومن صلى عليها وند يصلى ثم رجع كان له من الأجر مثل أخرى وند يصلى يقول يجوع يركب قاوم با ينادى قراءة لا دامي إن دنيا وكمن جزء أخرى فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها to Abdullahi yan Umar ya ji magana ga nagwara amma shi ya rasa wanda ya sallah yana da kaza wanda ya aka fina yana da kaza shi kuma baya zuwa abin ne yace bara mu tabbatar da wannan magana haka take kuwa an kaura bi hurairah sai tambayar na Aisha dangane da hadisin Abu Hurairah da yake kaza mai yazu ilai fa yubiru ma qalat da ya aika ce jiga da tambayar na Aisha ga abin da Abu Hurairah ke faɗa ta dawo ka faɗa min abin da take واخذ ابن عمر حفظة من حفظاء المسجد يقلبها في يده يا عيسى اجي اتنبا يا غني اتي مسلاتي يدو كيس كونفني yana da jiki ka kana zaune hankali kana cin abu sai ka dauko wannan kana ya dauko su kwanfani yana ta juyawa a cikin hannunsa yana Allah Allah a dawo masa da bayani labari hatta har sai da wanda aka aika din ya dawo fa qala tace qalat aisha yace aisha ce sadaka abu hurairah gaskiya abu hurairah فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض زيد الشعبي كيف ثم قال لقد فرطنا في قراريب كثيره لن ايمي فتكي اسكلا دامي امي يوم قال وحدثنا محمد بن wannan dake magana yake sai saka shi Abdullah da Umar ya samu ladan zuwa yayin sallah ladan zuwa abin da ne da samu ba Abdullah da Umar kowa kuma ya sanin sai na da su ake zuwa ya shiga da addinin musulunci su da amma da an ce zuwa din ne mamaki akwai ladan da samu kaga ya saka duk abin da kake cikin ibada kada ka rena kowane aiki ne kai kai ka samu ladan da ke saboda wata mata ta ya tambaji kare ta tare da Allah ya Allah Allah ya yake da ra'ayi aikin kanta to dan me za ka rena aiki na ibada da kuɗi aka ce za a baka mai ɗimbin yawa ai duk inda ka jima wani ba shi da lafiya sai ka je kai bukin na mutu zan zo ai sallah dan ji abin da ba haka ne to amma waɗannan abubuwa da aka ce qarari qarari in ka dauke su da muhimmanci manzon Allah ya faɗa kana yin ta'abbudan to zaka ga hakkin da zaka samu da inda zaka samu ladan da inda zaka samu tsaukaka imani ka samu tsaukaka zuwa ga Allah madauki قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة الجعفري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيرات فإن شهد دفنها فله قيراتان القيرات مثل كفر قال حدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيرات فقال مثل أحد باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه باب الذي بيانه wanda musulmai mutane mutum ɗari suka zo suka yi masa sallah addu'an da sai Allah zai ba su ceton wannan mutum قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا صلاح بن ابي مطيع عن ايوب عن ابي قلابه عن عبد الله بن زيد رضي عائشه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلى تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون مئة kulluhum yashfa'una lahu illa tuslihu hi yake babu mamacin da mutanen za su tsaya bayan liman su kai mutum ɗari yi masa sallah suna masa sarrafa Allah sai Allah ya karɓi addu'a su a cikin قال فحدثت به شعيب بن حبحاب وقال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الروايه تتم تنتهي نظام كريم وان الروايه تتم تتم اربعين باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه bayanin da ke bayanin wanda mutum arba'in suka yi masu sallah suka yi masu addu'a suka yi masu gafara za a ba su cetar sa harun ibn wa harun ibn sa'idin al-ayliyu والوليد بن شجاع السقوري قال الوليد حدثني وقال الاخران حدثنا ابو قال اخبرني ابو صخر عن شريك بن عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد ونطاع عبد الله بن عباس يا رسول الله إن أكيد في قديد قال مكة هيا مكة أو بعصفانة فوق إن أكيد في عصفانة فقال سيك يا قريب يا عبد الله بن عباس يا قريب مريد المجد انظر ما اجتمع له من الناس يا قريب الله غريب كنا من مكة لدى الصدق هلكت سنة قال وخرجت فإلا ناس قد اجتمعوا lahu fa akhbartu yace ina fita sai daga jama'a sun taru sai na faɗa masa ai jama'a sun taru ba inna sallah wa qala taqulu taqulu hum arba'un kace sun kai mutum arba'in qala na'am yace eh sun kai mutum arba'in qala ku fito da shi a mata sallah saboda ne fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu saboda na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ma min rajulin muslimin babu wani musulmi ya mutu da zai mutu fa ya komo ala janazatihi arba'una rajulan mutum arba'in su ta kan janazarsa la yushrikuna billahi shay'a la yushrikuna billahi shay'a ba mushriki a ciki ba mai shirka illa shabba'ahu Allah fi bi Allah ya ba su ceton wannan bawan Allah وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس باب في من يتلى عليه خير أو شر من الموتى إذا لا يشرك ولا لا ما شرك ما شرك لا لا ما شرك لا لا ما شرك لا لا kamar yadda su kurai mutanen kuɗi kurai sha su kai a'a duk abin da ba za a yi ma wanda sai Allah an kai ma wani kai shirka duk abin da ba za a roki wani ba a shi sai Allah ya roki wani kai shirka duk inda ba za a ce kowa ba sai Allah ka ce wani ka ga Allah kai shirka misali masifa za ta faru Allah ya ko za ka tashi ce ya Allah ya ya jalil bilal ko ya ko ya kai kai kuma asaba zai zauna a cikin dare da ila ila ya ibada har ba dama yana gama wannan da karbi ya aje zai tashi ya Allah wa ya rasulullah ko ya shehu wa ya kaza kaza duk abin da yake a cikin dare ya ruku Allah da rasulullah ila Allah wa ya shehu in ka ce ya Allah shi ke ne ya wannan me ya kawo sunan wani a wajen neman taimako a inda ba mai iya yi sai Allah wanda ba ka kira ɗin baya ganin ka baya mai yara ta kasance ya za ka kira shi zai yake kama gudun gudunmuwa kayan yin kira da mai kenan a cikin sa ina zama hayyul qayyum kuma kai ka ka binne kai ka ka binne yana lafiya yana da rai zai yi maka da wanka ya sa ba ya tsazo ya mutu da a ce zai iya yin wani abu mai amfani da bai ya tayar da a wanke shi da a ce mamaci zai iya yin wani abu mai amfani da kansa ba kai ba kansa tukuna da kai sai kaba yadda da sun su zai kuma yin sarki in wanka ku zafi min kai yana kwanci ba abin da zai aka masa sarki aka masa wanka tun da ya wayo ya hankali ya girma aka daina masa wanka ya yi suka dana ba ya san a taba ko ina ko a ko ina yanzu ya mutu gashi yana kwanci ko mai na fita ga zai iya yin wani abu a wannan lokacin shine zai ce ta kusa da nan kaza ne zai makaina ko na makaina ta yana kwanci ba shi da cewa ba shi da abin da yake aka yi masa wanka aka yi masa sarki aka yi masa wanka alwala aka yi masa akama ma ruwa a gama da lallo a yi masa kama ruwa a yi masa alwala sannan a wanke wankan zaman kushewa a ɗauke shi a bi abin ne bayan ka je ka binne kuma ka ce ka roke shi wai biya maka bukata ka biya maka bukata kuma inda zai ke da muni wani lokaci ka kira shi kai kamar da Allah ka kira shi lokacin da ka fara cin masifa tsanani a lokacin da kafiran farko mushrikai in suka shiga cikin wannan halin duk kuma kan kuma da suke su gumawa wa idza rakibu fi fulki da'u Allah muslimina wasila falamma rajahum ila al-barri da'um yushrikuna to kai lokacin ne kamar da kowa ka tuna da wannan Allah da kai da kowa ne ne su muni jinin bidi fitina tashi hankali ba su da amfani da menene daidai yi shi ba dan billah ma harrama min as-samaa'i fatahu aw ta'midihi fi makanin sahih إنه من يشرك فقد a daga ta magana waɗanda ke kira wani Allah ko kira Allah da wani Allah kowa ya yarda cewa in ka kira sunan malamin ka ko jawta shi kadai ya yarda ba ka hada da kowa ba amma ya ki fahimce kai ya kasa fahimtar da shi cewa ka kira sunan Allah kadai ya isa ya yarda ka kira sunan wanda yake to ya wadatar ka kira sunan wani malami wani shi amma ka a kira Allah ke wadan kadai bai san shi ka hada da wani ai shi ne shirka hmm. shi ne shirka to sannan a jannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen nasara suka kira larabawa ne amma sai suka shiga nasara yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa yace ittakhadhu larabawa ne suka suna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillahi ai dauki da shehunan da wane ne da wane ne su ubangijin ne kuma bayan Allah والمسيح ابن مريم ده مسيح سيدنا المسيح لكن العرب ne sun abin da manzo Allah ke fada sun ce wallahi ma na abu da sai ba muku ta muku ce ba sai manzo Allah ce ba ta halatta muku abin Allah haramta ku halatta ba ta haramta muku abin Allah halatta ku haramta suka ce haka na baruwa sai manzo Allah ya fatil ka ibada eh ba ta ka ta ma ka ta ma Allah kungiyarka kasuwancinka san ranka ne duk abin da ya halatta ma abin da Allah haramta ka halatta ko ya haramta ma abin da Allah halatta ka haramta ka bauta ta tabbi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma yafiqu an al-hawa an al-hawa in huwa illa wahyu mu gane ko menene tawassuli me tawassuli ha yace ya Allah ya riga al wasu yake nan a to me yasa wasu yi da Allah wajen yarda duk ya Allah ya kaza ba kira dan menene ba kaza ya kaza ba kira ne ba tawakkul ke hadawa ke wa ke ko tawakkul hada wa ke abin da ake kada tawakkuli kai wani aiki na ibada ka ta wa Allah sa'annan ka roki Allah ne ta wasu eh yana sani shi kenan in yanka mu sha ta ma kasaba daga yau yana fiye ya Allah na tuba shi kenan duk abin da ya yawo kuma in yana da kyautatawa tun lafi buka yau ba kullu Allah sai ya hafi hasana abinda ake turar da kaji allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ya matsala tana da zafi ne to an dai an da an dai an da an eh babu a gargaji ta hanyar barwa eh mana ba ta hanyar ba ne ba ba shi an fara maka mutum yana da bai jibara dubu ya zo ya tabbata da ba shi da ya turo kuma ga Allah sai ne sai Allah ta mutu ba ba ba ne ko da tara ba haka bane mutum ne karna ya kashe wannan sai da kashe rai inda tara sannan Allah ya shirye shi ya ga yaya zai ga shi ma ya barna yana son mulki ya sa an kashe wani yana son tsara ya sa an kashe wani abin da yake gaban shi duk a tashi shi ba abin da yake ba kuɗi ko mulki ko kaza da yake zai tambaya har ko sai ya rage sa sai da wajen hakka tuka cikin zafi ga halin da nake ciki na kashe mutum 99 na kan tuba sai mutum 99 Allah ba zai taba gafarta maka ba har abada yake to in ko Allah ba zai gafarta min ba menene a bare bari na kara da kai illa ka to sai ne ko ka tuba to bari ya kace a jika san akwai ahli sunna dai kamar sun kowa kan akwai waɗanda suka kowa sanin sunna sunna annabawa ne je ka tambaye ne je ka tambaye ce ga halin da nake yi za ka inda tare ne sun kai ka ce waye zai shiga tsakanin kai da wani da kan tsara ka kuma abin ake so duk inda kake da ɗanyar rinjaye ka ta ci ka je inda ke ɗanyar rinjaye ka ba shi ke zalawa ita ta ce ruwa kaza ka je ruwa kaza ta kauye kaza ka je kauye kaza ba haka bane sai ga wannan ya bude masa kofar tuba ne ya ta ka tashi kana to daga yau wannan na rabu da kenan har abada nan ake nan na halaka na iyaye na suka halaka nan kaza kaza kauye nan na rabu shi kenan garin nan na rabu shi kenan ya ta kama hanya siriyan siriyan siriyan ba ga bane ya kama hanya ya yau da yau da Lagos yau da Dahomey yana dan da gidan ne sai mu ma ba sai ga inda yake ne yana tafiya sai dai ba mu sai mala'iku biyu ina inda suka ce ai lamu inda zaki suka ce lamu an samu sabani ce aje ne ka ba ko nan ko a da aka zo aka aure sai aka ya fi kusa da zuwa garin bayan Allah na gari sai aka aka Allah baya da eh kaza in wani ma zai shiga zamu mu Allah ya rafa da ganin wuta eh saba ganin wuta amma tuba da daina kike rai Allah barka saki an daina ne manzo Allah ne manzo Allah ke so ne kike nan daga yau da kai tuba in in ka wallahi wa'anda suke wannan hanya shekara dare in ka tsira tsoro Allah sai ka tsoro da Allah shi kenan duk abin da kai Allah ya gafarta maka sa'annan kuma kana kukan zuci kana ji mani abin da yake kana yawaita aikin alkhairi Allah ya ce albishirinka wajen shekaru ɗari da ka fata su duk duk wa'annan ne kuka za a maka ya kuma zama ne bala Allah waye zai iya yin wannan mun gane ko an ga ku an waye an gama wannan an gama wannan matsala eh, wannan maula aika aika wannan shi ma daga nan wani zai tafi eh eh me yasa aka ce in aka samu to arba'in ba ba shirka yace to waɗannan wannan mutumin da ke yana shirka amma shi bai san shirka ne ya shirka ko bai yi ba magana shirka ne wannan bai shirka bane bai san wannan matsalar ne amma ya yi ko yi ba a yi wa hadda قال وحدثنا سر ka dauka كان da cikin menene shirku ne sai shirka ne shi tauhidi wallahi kai tsara hadiri ba shi yasa shi ne sirrin da yasa ba a a bayyana tauhidi a bayyana wa mutane ai kaza ai kaza ai kaza ai duk sirrin ne na ba a san tare su fahimta shi kuma cin amana cin amana ne na addini cin amana ne na komai ne la tu'akhirna karka kama mu da laifi in mutum yayi ijtihadi yayi kuskure Allah ba zai kama da laifin ba ko amma ijtihadin da yayi kuskure ba za a yi da shi yayi amfani abin da zai mishi amfani shi rashin sanin cewa kaza laifi ne in ya yi sa'a shi ne dauke masa laifin amma ya sa ko wata magana tafiya ba ba da ba ba dan mutum yayin laifi bai sani bai san laifi bane mala'iku sai su ba shi lada kuma la yakun Allah ma amara mu kana yake zuwa ga kuma sai shirka Allah ne ke san zuciyar da abin da ya ce maka akai shine daidai ka dauka kana yi kuma kai abinda aka ce fasalu da zikri in kuntum ta ta'lamuna ya kuma kana ganin wa'annan malamai a garin ba sama da su a kauye ko a gon ko ba sama da su dan ka tambaye su ko kana hannu da su nuna maka akai kuskure akai menene wa Allah ya kama su Allah zai kama ha ah. Allah zai kama amma kai ma ce ta kuna da daidai haka وحدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب اظن انت سجل اكل اكل كان متفقين sai ma labar aka nuna maka ka samu kaza sai kaza da ce miliyan ɗaya ne da fara kasuwanci kana fara wannan kasuwanci kana wani yi daga wannan zai musu da canza saboda kuɗi gari ba ta sai kare da addinin da shike nan sai kai sarki shekaran kana wanda ya ce mai kaza din ya ce ma manzon Allah ne ka wai kana dalili ba kana sanin ko kana shi ka ba ba ne قال وحدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن عليا واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن عليا قال اخبرنا عبد العزيز بن سهيل عن انس بن مالك قال انكر ودقا انس بن مالك الله يكرمك ذلك مرة جنازة فأثني عليها خير an kula da janaza sai suka ce ai wannan kaza suka magana alkhairi suka faɗi suka yi da alkhairi fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba wa murra bi janabatin wa usma'a sharru aka kuma sabi da wata janaza sai suka faɗi mummunan kana game da ita fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba qala wa wanda kuka yi masa kyakkyawan shaida na alkhairi zai samu aljanna wa man afnaytum alayhi sharran wajabat lahu an-nar wanda kuma kuka yi masa mummunan shaida zai shiga wuta antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah madaukakin sarki a doron kasa antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد وحول السند قال وحدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن انس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن انس غير ان حديث عبد العزيز اتم باب ما جاء في مستريح ومستراح منه wanda matsala da take fada ba abin mamaki ba ne kai namiji ne za ka je makaranta ya gaji sauye ne abin da kai kukan zuci shi ne mace za a aure shi shekara ashirin tana gida an ce maka kulle shi ne addinin musulunci za a zauna a cikin kulle da daɗi ko ba daɗi kan addinin musulunci amma ba a taɓa koya mata sunna ba ko su tsaya an nuna mata shehu an nuna mata wani an nuna mata dello an nuna mata kaza kaza ko kwariya za ta bada ko kwano sai da ce me abinda aka koya mata akwai abin da kuma da haka me take zo na gidan tana yi ibada addini da dadi ba dadi yake shine abin da siyar abin da addini ya faɗa kenan kuma ta zama da dadi ba dadi tana da hai da dauki take ta hai da kai kaza kaza amma ba ta nuna mata ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da sunna ce ga abin da kaza ya ce ga abin da shehu ya ce ga abin da wali wani ya ce ga abin da kaza ya ce an nuna mata in zaki fadi kira sunan shehu zaka fadi sai ta kira sunan shehu akwai ta kace sama da haka ya za a yi dai ka menene sunanta a wajen Allah mushrika ya salam mushrika shi shehu usmanu da yazo yana mukarana yana aunawa shehu usmanu ko abdullahi shehu ne yace menene ake tsoro game da damace a kana ka fita me ake tsoro zina yace kaddara ta fita ta je neman ilimin addini sai fasikanci kaddara ba wai ana ba ta ilimi sai ba ta fita ba ta je neman ilimi da shiga nan ta fita ta fita nan shaitan yau da zai sai kaza wannan kuma tana cikin gida ba ta tabbata su kace taba yin komai ba amma ba ta taba sanin abin da ya danganci addini ba sai abin da daga cikin bid'a kaza kaza kaza yace in an zo ranar lahira wancan za a auna aikinta ta koyi ilimin addini ta iya ta san za ta bar Allah za ta kada ta Allah ta yi sabon Allah aunawa za a yi wanne ne sai ai ai in barna ta yafi yawa a ci zama da hukunci in ibada da kai ya fi kyau da shi za ci shi zai rinjaye amma wancan aikin su duk ba abin da za a wuce daga a sai shirka abin da aka koya shi wasu ne ka gano kuma mutumin arewa ba mutumin arewa ne ba bila da ni bane babu ma a fi mustarihin wa mustarahin min babin da ya zo na wanda ya huta ko ko aka huta daga barin shirin mun gane ko قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه من زعل صلى الله عليه وسلم أكشفية جنازة يقول مستريح ومستراح منه yake ko da ya huta ko ko an huta da shi قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه فجاء قال ما هي المستريح والمستراح منه فقال سيتي العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا yace bawa mu'mini ya mutu ya huta daga wahalhalin duniya mun gane bawa mu'mini ya mutu ya huta daga duniya والموت لا يضر من قد تعب بل هو راحة لمن قد بشر صح بني والعبد الظاهر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب هذا أنا مؤمن يعني يموت ya huta da wahalar duniya an ɗauke ta ba man fetur ba gas ba diesel aka nan ba asibiti ba makaranta ba kuɗi ba albashi ba kaza duk abin alheri babu sai kake da makami sai ta da hankali sai da labarai na ta da hankali a bibi da wai da kamar da ko ina da ko ina duk abin shari da kan burjak sai aka ce mu'mini ran da ya huta da wannan matsaloli baki daya don Allah a ce maka yanzu yanzu kana mutuwa sai aljanna don Allah za ka zauna Kano zuwa gobe eh ala da za ka ya zuwa gobe eh a ce mai je kana mutuwa sai aljanna don Allah za ka ce kai magarwa kana Kano ko kana duniya abin da ake jima ba a san me za a je a kawai shi ne abin da ke ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nake nufi da musalimu na musahu minhu shi ne mu'mini ya mutu ya hu ya huta daga wahalar duniya ya rabu da ganin shugaban Amurka a cikin talabijin ya rabu da jin abin takaici ya rabu da ganin shugaban Isra'ila ya daina ya daina ganin takaici kenan tashin hankali ya huta fajiri kuma ba manzo Allah ce in fajiri ya mutu yasrihu minhu al-ibad makotansa mutanen unguwarsu jama'a gare su sun huta da fitina da sharri wani bila ta saka mata huta da sake kudin kusa ya kai waje ya yi barna ya ci su juya a abu kaza ni kaza sai ai ma gudu aka ce kasan ma a ce kasan ma na ka gayya Najeriya ta ta gayyara an gidi da ta an gudakar ta ta gaji saboda Allah ba ta arziki masu tafiyar da ta masu jagorancin kasa sun ce daukar arziki su gina Najeriya a ce fajiri mara mutunci ya mutu makotan sun huta jama'a gare sun huta ka san ma kanta ake kira neman kada shi tana Allah Allah ya mutu ta huta wa shajar da duk ɗaya baranje wa jarabu dabbobi ma duk sun huta da shajar a dai fajiri da kasa da mutane da dabbobi da bishiyoyi duk suna neman kada shi ne أعاذنا الله من الكفرين قال حدثنا محمد بن المثنى kuma da fajirci ake isa ana ana nuna gadara da isa da shiga da batsewa mutum fajirci yana iskaci yana ganin ya isa قبل في ya masa قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد وحول السرد قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن ابي بن عن محمد بن عمرو عن ابن عن ابن بن مالك عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من اذى الدنيا ونسجها الى رحمه الله وانا روايه المؤمن يموت يا موسى دو حلحل الدنيا ده ازايا الدنيا دو حلحل الدنيا يا زيد في رحمه تنكر الله ها amin amma addinin musulunci ba addinin addu'a ba bane addinin addu'a ne mai aiki أكعل لك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدة للقتال والغرض من الغرض manzo Allah ya koyi addu'a amma ba dawo ya kafa ba masallaci shi shige kulle yana a'a sai an tashi an je ga dangadaga ta kai ga abokan gaba a yaki a rashi Allah sai an je an shiri wa aidu lahum ma qata'atun min quwwati wa min ribatil khayr yulimuna biha wallahi sai an shirya an tashi wani kai ka tsaya wani ku tsaya nan wani kai ka tsaya nan wani kai kaza to anan manzo Allah daga hannu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah har ma ya kace fa Abubakar ya kama yace Allah ya isa ga Allah zai karbi Allah ya karbi addu'arka abin da musulunci ba addini na addu'a kadai ba addini ne na aiki da addu'a ka tashi ga gargada wa kulli amalu fa sayara wal mu'minuna wa mutarratun ila alim daga da wannan hadisi da hajiri iya mutu kowa abu kan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam يحدث القوم إذ سأله أعرابي يا فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال الآخرون بل لم يسمع حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ثم قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا با يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صلى الله عليه وسلم نعم أن الله عليه وعزي حديث ba abin da ya dame manzo Allah yana cikin magana magana mai manzo Allah aure magana aure magana magana magana ne shi ya dame shi ne ya yaushe za a tashi alkiyama idan duk Allah kake makaranta ko karatu mutum kowa da abin da in ba shi aka warware masa ba da abin da kake shi bai ba manzo Allah magana sai manzo Allah ya za ta ga kiyama sai manzo Allah ya magana duk inda kan mutane kai kaza ba za ka ai bai ji magana ba tambayar manzo Allah bai ji ba wanda ta a'a ya ji baya shi tambayar wa da adam abin da ya faɗa adam kai hana shi magana sai da manzo Allah ya magana ta ina wanda yake tambayar nan game da ta tashin kiyama yace ga nan ya manzo Allah ni ne bai ji tsoro ba duk da cewa dan kauye ne ka sani manzo Allah shi yayi ka sani aya an ta kuma malaika jibril ya zure amma ce ga nan ya manzo Allah ni ne sai manzo Allah ce idza bujiatil amanatu fantazir sa in aka tozartar da amana aka ci amana aka wulakar da amana ka jirayi tashin alkiyama sai kuma yace dama an ce bala ne kawai ai ba mu cikin komai dama fa bai kace muna gode muna Allah Allah muna sama tambayar manzon Allah saboda mu ɗan birni muna jin kiyu muna jin kuyi muna so wal bala ne kawai yazo ya tambaya manzon Allah ya bayyana cikin da manzon Allah ya ce idza qiyatil amanatu fantazir sa'a ce bi wa kaifa idaa'atuha ya ya ake to zakar da amana magana haka yana masa a dunkule ba wajen aka ce maka in aka tuzartar da amana duk ba zai san an tuzartar da amana ya fahimta amma me yaya ake tuzartar da amana bai sani ba yake wa kaifa idza'atuha yaya ake tuzartar da amana sai manzo Allah ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi in aka dauki manya manyan al'amurra aka danka hannun wa'anda ba su tantance ba da jirayi tashin alkiyama alama kiran tashin alkiyama al'amru manya manyan al'amura wannan ka ba mu sunan naira dubu ya zalunce ka wannan ya ce amanan ka naira dubu wannan matsaloli ne masu sauki tsakanin ka da shi ne amma al'amuran al'umma shugabanci shugaban kasa gwamna minista kantoma chairman kansila al'amurra na al'amarin kasa a danka hannu wa'in ba sun cinta ba a rasa wutar lantarki a rasa ruwa a rasa zaman lafiya kowa ya kasa kwanciyar hankali ko wa'annan duk alamomi ne na tashin alkiyama alama ce na cewa an ci amana an tozartar da amana kuma kowa da Allah ya tsare kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiyaye kuma kowa sai Allah ya tsare shi tun daga shugaban kasa har ministoci har gwamnoni har kansuloli har malaman jami'a har shugabannin jami'a har mai gida a cikin gidansa har matan aure kai har dan aiki a cikin gida kowa sai Allah ya tsada shi ran tashi alkiyama ya yi kai dan aiki ya akai dukiyar kai saka ji dukiyar mai gidan ubangidan gidanka lalace ya kai ya saka a kanti ka ci amana ke kuwar gida ya akai ya akai kidar kaza kaza yake masa karna to kai kuma mai gida ya akai matar ka bata zama zaman lafiya ba ya akai matar ta da hankali ba ya akai ka takura mata ya akai ka ganna mata to eh, ne unguwa ya akai kai kuma kai suka ci unguwa ana suka yawa ya akai karuwa suka yawa ya akai fitina ta yawa to hakimi yaya ina amfani na da aka aka ce ka zauna to sarkin gari ya akai kana zaune kasa kuma akai kaza ina kansila hmm. ina kama ina gwamna ina minista to shugaban kasa sai ka zo sai ka zo a daldale ina mana an danka shugabanci a hannunka ne kai ma al'umma ina dukiyar kasa ina aka saka ta ya kai kasa na da dukiya arziki al'umma ta kwanan yunwa wallahi tallahi sai Allah ya tsayar da kowa bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi eh. manzo Allah ce in ka nuna ka dora wanda bai cancanta ba kana ganin wanda ya cancanta manzo Allah sai ka ci amanar Allah ka ci amanar addinin musulunci kasancewa kana so na ban cancanta ba ba sai shikenan ne dan ina son ka ka cancanta ba dan ina son ka wallahi tallahi an ci amanan addinin musulunci an ci amanan kasa Allah zai tsaya yayi bayani da ranar lahira Allah zai tsayar da kowa ya kai bayani a lokacin kowa ka gama mulkin sai ka hudu ko takwas ko goma sha biyu ko goma sha shida ko ashirin da hudu ko talatin ko arba'in ɗari talatin shekara arba'in muhammad riba balawi shekara arba'in da nawa yana mulki ya zama mai habaru kana babu shi babu kaza kaza ba haka bane ta gama mulkin ka kaza na gama mulki na ta gama mulki ta sun gama mulkin su kowa ya gama mulki za a ce shi kenan an gama wannan yayi an tashi wannan yayi an waye gari kuma wata kasa yau sunan talatin ya Allah ke liman al-mulku al-yawma daga limanil mulku yawma daga zaran kaji Allah ya yayi wannan tambaya ka san barazana ce kowa ke shaka ana maliku aina muluku duniya haka manzo Allah kada Allah zai ce ni ne cikakken sarki ina nan duniya ina ka kasan ku ina na Ghana ina na America ina na Nigeria ina na Faransa ina na Saudi ina kowa ana maliku aina muluku duniya ina nan duniya ni ne cikakken sarki kai limanil mulkul yawma limanil mulkul yawma limanil mulkul yawma su uku ba us ba as ba shugaban kasan ko shugaban kasan ko shugaban kasan ba wanda zai karkata ko ɗariya sannan Allah ce lillahi alwahid alqahhar al-yawma tubqa kullu nafsin bima kasabat la tuzma al-yawma inna Allah sari'ul hisab ka sani na sani ka sani su sani mu sani kowa ya sani da ke zai da ke gudana gane shine hakikanin al'amari ke ba wallahi tallahi manzo Allah yake da zaka zama shugaba da makami kana ganin wanda yake cinta ka tura shi kare da cinta ba aka ce kashi amana Allah da manzon sa kashi amana sa ina da ka zabi wanda yake kana gani cewa sai sosai ta ba ƙuri'a ka kaɗai ta sa shi ya cance zai ya zaɓa ƙare wannan hujira wallahi sai Allah ya karɓa ta ranar tashin alkiyama me ya sa ka saka mishi dan ya cancanta ne ka saka mishi ko sa zuciyarka me yasa ka tura wancan me yasa ka tura ita ka kawo wancan me yasa ka tura ita ka kawo wannan me yasa ka tura wannan ka wannan me yasa ka zafi wannan duk sai an yi hisabi a ranar lahira ɗaya bayan ɗaya yasa kowa ya zama ala kowa ya san abin da yake ciki wallahi sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka yaya akai babu fi takdiri alal janaza babin a takdir ne ko hmm. eh ma'ana sallar janaza eh akwai ne takdiri haka ne ko eh saboda muna cikin maganar musari wa bai ce babu salatin janaza sai ce babu fit takbiri ala janaza ma'ana in za a yi sallar janaza kabbara nawa ake yi guda nawa guda huku dan zarar sun jawo ka ake ba limai ya makara ce ku tabbata da damuwa haka na ake Allahu akbar da karanta fatiha da sura Allahu akbar salatin annabi salatin ibrahimiyya Allahu akbar kai addu'a Allahu akbar ka sallama in ka manta ka kara biyar ko shida ko ta to sai sai na aliya kara wani ya kara nan in za su da ya kare sai ka ka tabbatar da kai sallar janaza mun gane ko الحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للنجاش للناس للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه النجاشي ملك الحبشة ترك الحبشة كينا a lokacin da yake kirista bai shiga musulunci ba sarki ne mai adalci da kafirai mashirkai suka takura ma musulmai a cikin ƙwaryar makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga cewa lallai sai sun bar kasa dan takura ta yi yawa galladawa mulkin mallakan fin karfe fir'auna ya fi karfin dole a samu inda za a je a dan sarara to dole sai sun bar ƙwaryar makka ina za su mun ga Allah bai ku Madina ba bai ce ku zo Najeriya ba bai ce ina suka ce ku yi hijira zuwa Habasha saboda ka san habasha ta fi ko ina ne a'a yace fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad a lokacin fa yana kirista yana ba nasara da shiga musulunci ba amma da yake ba na nasara ne kirista ne mai adalci ne mutunci ba zai taba yadda a zalunci wani ba to abinda Najeriya kenan ne ma kenan wane ne zai jagoranci la yuzlamu indahu ahad duk inda zai fito ya fito lokacin kowa ba zai yi da kansa ba kuma ya kawai zai jagoranci a yi adalci bahaushe ya kwana kasan yarbawa ya tashi lafiya bayar bai kwana kasan hausawa ya tashi lafiya ibo ya kwana kasan yarbawa ya tashi lafiya ibo ya kwana kasan hausawa ya tashi lafiya bayar bai kwana kasan ibo ya tashi lafiya bahaushe ya kwana kasan ibo ya tashi lafiya saboda nagariya ɗaya ce saboda shugaban da ke jagoranci nagariya shugaban kowa ne ba zai taba yadda ka je neman arziki kana sana a ce dan ba ka san da ka bari bara a kashe ka bara a kwana dukiyar ka shugaban da Najeriya ke nema kenan ya fito inda zai mun gane ko to shine annajashi kenan sai manzo Allah ya ce inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad sai suka tashi suka yi har kon kasar da musulunci ya shiga duniya habasha kasan habasha me ce ne ita haka saboda adalci adalci shine in kana ka zama shugaba kabilar da ka fito a ciki inda aka halice ka aka ka ba ya nuna cewa kana shugabanci su kake gyara ma kana wani a'a duk waɗanda kabilar kasar da suka zabe ka ƙuri'ar kasar ka ne ta zabe ka dangin ka kake tare dama ƙuri'ar su kadai ta zabe ka ƙuri'ar al'umma ce ta zabe ka to wajibi ne akan kai adalci kan kowa abin Najeriya kana kenan kowa ya san da haka duk sa'an da ka kana ƙuri'a ka saka inda ba za a yi adalci ba aka yi zalunci wallahi tallahi sai Allah na hada abokin ka ne dan uwan ne kabila ku daya yaran ku daya addini ku daya menene ku daya ga kungiyar ku daya ko menene in ka san azzalimi ba adili bane wallahi tallahi ka ta sai Allah ma shi sabi akan wannan kura najashi da aka yi hijira zuwa kafar habashi an najashi shikenan al'umma suka je suka ga ta mutum bakin kirista amma yana da adalci suka samu yalwa suka samu wallahi suka zauna karshe zai musulunta ya karɓi musulunci ba haka bane manzo Allah na Madina sai aka aika cewa aina sai aka masa wahayi da jashiya sai labari ya ji manzo Allah ya mutu na ayyace ai dan uwan ku na Abra ka asama ya asama da yaro ku tashi ai masa sallallahu mun gane ko لعالم يأتي نجاشيا في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى sai ya fita zuwa musalla inda ake sallar idi ko sallar mamaci ko sallar menene ba a yi a cikin masallaci ba wa kabbara arba'a takbiratin ya kabbara so nawa wannan hadisi na nuna mana kabbaran sallar janaza ko ake yi yana nuna mana akan wannan hadisi mai suna suka ce ba za a yi sallar janaza a cikin masallaci ba kada a saboda me sai suka ce wa kharaja ihi sai ya fita da su ila musalla ina ma'anar musalla lam yakun ila al-masjid ila al-musalla to yanzu abin da aka bincika shine fa kharaja bihi ila al-musalla wajadna al-khuruj ila sumir ayna al-makhraj ya fita sai ya fita ya fita da su ya fita da su zuwa ina musalla wajen sallah ina ya fita da su masallacin da ya fita da su da sai wasu malamai suka za a yi sallan janaza a masallaci ba sai dai a fito in su ce a'a za a yi a masallaci za a yi mun gane ko ya ce arba'an wannan hadisi yana nuna cewa ai ka bara guda uku ala hadathani abdul malik في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم كنيما ما تنقوان كغافرا قال ابن شهاد وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف به بالمصلى فصلى وكبر عليه أربع تكبيرات لمن الله ينصفه فأن ينصلى يكبر غداه قال وحدثني عمرو بن نافذ وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاد